Yushau Aliyu a matsayinka na masanin tattalin arziki an kara mafi karancin albashi yanzu a Najeriya kuma naira dubu talatin. Sau da dama akan ce an yi wannan yakan kawo karin farashin kayayyaki a kasuwanni ku masana me za ku ce? Yana iya ɗaga farashi. Na farko muna kallon sa a matsayin dokar ƙasa wage bill akwai kasashen da ke ɗaukan shi ba sa yin ƙarin ya ɗauki dogon lokaci saboda irin abin da zai haifar a tattalin arziki akwai kuma kasashen da ke ɗaukan sa irin na najeriya bayan shekara biyar a canza ƙarin albashin yakan kai kusan kashi hamsin zuwa abin da ya sama tun da ya shafi ma'aikata na gwamnati ya kuma shafi kamfanoni to su kamfanoni fa akan abubuwan da suke yi ne sukan ƙara farashi to ƙarin farashin da za su yi akan abubuwan da suke yi domin su samu wannan kuɗaɗen da za su ƙara ma ma'aikatansu to ta nan ne yakan shafi farashin wasu abubuwa da ke fitowa daga hannun kamfanoni ko kuma abubuwan da ake a cikin ƙasa to amma duk da haka mu a matsalin mu na masu sharhi a tattalin arzikin ƙasa ba zai yi a hana kuma ƙarin ba saboda doka ne ta ce a yi shi to amma hukumomi suna da zaɓi in ka kula wannan ƙarin albashi ya samu shekara ɗaya ana ta duba yadda za a yi shi amma idan ka duba hawan farashin kuma da ya shigo ma tattalin arzikin ƙasa na shekara kamar hudu da suka wuce tun dubu biyu da sha biyar lokacin da ya kamata a yi ƙarin albashin to ba a yi ƙarin albashin ba amma ba a taɓa samun hawan farashi wanda ya girma sosai tun daga kashi takwas cikin ɗari har ya kai kashi goma sha takwas da ɗigo uku cikin ɗari a cikin wannan tsakani duk da ba a yi ƙarin albashi ba kamar yadda aka canza farashin man fetur wanda ya shafi zirga-zirgar mutane farashi na dala ya shafi abubuwan da ake shigo da su kasan ko kuma abubuwan da suke da alaka da kuɗin amurka wato a wajen canji akwai hauhawan farashin da shi ma ya zo karancin wasu abubuwa da suke kasuwa kamar abinci musamman da aka yi cire wasu abubuwa aka ce kasan ba za ta shigo da su ba sannan kuma ba a samar da su a cikin kasan na yadda farashi zai daidaitu ba to duka waɗannan su abubuwa ne waɗanda ke ɗaga farashi amma kowa ya danganta da irin ɗaga abin bin da aka yi misali kamar albashin da aka daga daga dubu goma sha takwas zuwa dubu talatin in ka kula an samu ƙarin sama da kashi hamsin cikin ɗari abinda zai daga farashin shine banda ƙarin albashin da zai shafi ma'aikatan gwamnatin tarayya akwai na jihohi na jihohin yaushe za su kaddamar yaushe kuma za su fara biya wannan daban har kuma za a duba a ga su kamfanonin daga wace rana za su fara biyan nasu kuma daga wani lokaci ne za su ɗaga farashin to yana da kyau gwamnati gwamnati ta maza maza a duba abin da suke yi da kuma irin ribar da suke samu har da irin harajin da aka daddora ma waɗannan kamfanoni to sai an bi irin waɗannan abubuwa an yi nazarin su sosai sosai. Bishiyu Aliyu ta bayyana cewa a baya duk da ba ƙara albashin ba amma ga wasu dalilai da suka sa farashin kayayyaki suka yi sama. Wannan karo kuma wannan ƙari zai iya faruwa ne a hankali a hankali za ga tasirin a kasuwa ko ba za a iya kauce masa ba. Ba za a iya kauce ma karuwan farashi ba sai dai ba zai zama ya ɗaga kamar kamar yanda ƙarin farashin mai zai canza hawan farashi ba saboda kamar yadda nuna maka ƙarin albashin nan a hawa hawa ne akwai ƙarin albashi na gwamnatin tarayya haka kuma yana da alaka da jihohi da suma ma yanda za su fitar da nasu su biya